الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه إن شاء الله زمن تاشي فرقان سورة سورة الزاريات وعند تكي سورة خمسون دقيقة wacce take da ayoyi guda 60 ita ma sura ce da ta sauka a maka ma wannan sura babban abin da take magana a kai kamar wacce ta gabace ta shine abin da ya shafi wato rayuwa bayan mutuwa da kuma bayani na tashin alkiyama da makomar wato muminai da kuma waɗanda suke ba muminai ba sannan cikin wannan sura allah ya ambaci a kaɗan daga cikin kisoshin wasu annabawa da al'ummominsu da abin da ya gudana tsakaninsu na su sun zo da sako waɗannan al'ummar sun ta su kuma Allah maɗaukakin sarki ya musu samu wato da azabarsa hakanan kuma Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen sura ya yi kira da manzansa sallallahu alaihi wa sallama tare da masa jan hankali cewa ya zamanto mai tunatarwa mai yin wa'azi domin tana amfanar da waɗanda suka mummune kuma Allah maɗaukakin sarki ya kafa hujja a wannan sura da kafirai wajen kore abubuwan da suke wato ƙalubalantar manzo sallallahu alaihi wa sallama da su haka sura ce da ta sauka a makka yawanci surorin makka haka wato suke zuwa da irin wannan sakonni gaba ka Allah maɗaukakin sarki ya mana da cikin abin da za mu faɗa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفاريات ذروا فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب إنكم لفي قوم مختلف يؤفق عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسعلون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آكلين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا wanda aka mishi rantsuwa din aka gaya masa ya samu nutsuwa da abin da aka gaya masa amma shi Allah madaukakin sarki an ya gaya mana abu ba sai ya rantsu ba amma dai Allah yana nuna mana cewa yana rantsuwa da abin da ya so kuma yana nuna girman abin da zai biyo baya na bayan rantsuwa domin duk abin da aka yi mishi rantsuwa to wani abu ne zai biyo bayansa mutum ya zo ya same ka ya tsaya ya ce wallahi wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa sai ya yi shiru ai za ka ce sai mene ko oh, duk wata rantsuwa suna da abin da zai biyo bayan ta wannan shi ake kira jawabin ƙasa da haka wannan rantsuwa Allah ya rantsuwa da abu ko akwai abin da yake so ya tabbatar ne da zai biyo bayan wannan rantsuwa ne to shi yasa a wannan sura kusan a wannan bangare na al-mufassal ita ce farkon surar da ta bude da waɗannan wato harfa na rantsuwa Allah ya ce wadhariyati zarwa Allah yana rantsuwa da iska iska wacce take kadawa duk da yake Allah ne ya halicce ta amma kuma Allah yana rantsuwa da ita wannan yana nuna girman halittar wato iska Allah ya ce falhamilati wiqra haka nan Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da giragizai wanda suke ɗauke da ruwa a cikinsu wannan shine alhamilat an kwatanta su da alhamilat kamar mace mai aihuwa ce da take ɗauke da ciki haka nan giragizan nan suke ɗauke da ruwa ruwan sama shine wikira faljari ya fi yusra haka na Allah yake cewa yana rantsuwa da wato manyan jiragen ruwa waɗanda suke tafiya a kan ruwa cikin wato sauki kuma tare da ɗaukan kaya masu nauyi ke amra haka na Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke wato rabo na al'amarin Allah maɗaukakin sarki in Allah ya raba abu mala'iku ne suke wato kai shi ga bayin Allah maɗaukakin sarki to wannan abubuwa ne guda hudu da Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da su to wannan lafazin rantsuwan dai harafin shine alwaw din nan ta farko sannan abin da aka rantse da shi sune waɗannan abubuwan guda hudu to me yasa Allah ya wannan rantsuwa Allah ya rantsuwa ne yake cewa inna ma tu aduna da salis ana bayan ya gama rantsuwa yace lallai abin da ake ta muku nan zai same ku ne na za ku mutu kuma za ku tashi kuma za ku tsaya gaban mahalicinku wannan gaskiya ce da haka Allah ya yi rantsuwa sai ya kawo wannan abin ne Allah yake so ya tabbatar kuma duk inda aka yi rantsuwa za ka ga haka din Allah ya ce wal asri innal insana la khusr haka nan ka karanta sauran duka surorin da Allah ya yi rantsuwa za ka ga akwai abin da Allah ya rantsuwa cewar sama'i والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب أنسى شيني إن كل نفس لما عليها حافظ فقوة ريتنا لمن ثبت والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود في الله يشوف قتل أصحاب الأسير هكذا أبن الله يرنسوا ينا رنسوا ندن تبتر دون أبو زيبيو وأنا الله مدعوك جنسر في يرنسوا دون أبو بوات dan ya tabbatar da cewa lallai mu sani gaskiya ne za a mutu kuma za a tashi kuma Allah zai yi sakamako tsakanin bayinsa sai Allah ya ce wa inna dina lawati wa inna dina lawati me addin me addin na addini a sakamako ya ce maliki din. Mamallakin ranar sakamako addin ana nufin sakamako cewa lallai sakamako da za a yi tsakanin bayi ranar tashin alkiyama wannan gaskiya ne shine wa inna dina lawaki lallai zai auku Allah zai yi sakamako tsakanin bayinsa to sai Allah ya sake wata rantsuwa sabuwa kuma ya ce wasa ma'idatil hubub Allah yana rantsuwa da sama wacce take an kawata ta da taurari ko kuma sama wacce take tana da hanyoyi sama ta ɗaya a shiga ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai hanyoyi ne a cikin sama shine wasu malamai suke fassara da cewa hanyoyi hanyoyi na saukan ruwa hanyoyi na saukan arzikin Allah har hanyoyi ma na halittun Allah su amfani da su yanzu jirgin sama in ya tashi ai hanya yake bi a sama ko in ba hanya jirgin nan ba zai tafi ba haka dole yana bi yana tattaucewa ko zai ci karo da wani girgidan nan da kake ganin shi kamar audiga, inda jirgi zai shiga ta cikinsa sai ka yana tarawa yana girgiza kamar zai faɗi dan kamar dutse yake haka ƙarfin da yake tafiya da force ɗin da yake tafiya da shi jirgi bai sai ratsa shi ba yasa da ya zo sai dai ya hau samansa amma ba ya kutsa ya shiga cikinsa amma daga nan ƙasa kai mutum baka san kuma ba kana ganin abu ne kamar auduga yana yawo Allah kadai ya san menene ke cikinsa. da haka Allah yake was sama'i dhatil hubub Allah yana rantsuwa da sama wacce take ma'abociyar hanyoyi ko kuma wacce aka kawata ta da taurari ko kuma wacce take da gini wanda yake mai ƙarfi. sai Allah ya ce innakum la fi ƙaurin muktali. lallai ku kafiran makka kuna cikin zance wanda yake na saɓani? ma'ana ƙaurin muktali. lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sako sai ya zama sun yi sabani a kansa wasu suka ce to mu haɗu kawai mu haɗa bakin mu mu ce boka ne mana sai wasu masu hankali a cikin suka ce duk yanda aka yi al'amarin shi ba irin na boka ya bane ya ce to me za mu ce ya ce to a ce matsafi ne a ce ai abin shi bai kama da tsafi ba to shi kenan a ce mishi mahaukaci sai ce ai ba taba jaraba shi da hauka ba dan ba taba gani ba da haka sai ya zama kansu ya rabu wasu su ce sahib wasu su ce kain wasu su ce majnun ba su da wani abu tsayayye a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce inna kum la fi qawlin muhtani da haka ba ku da magana tsayayya kenan ku kanku kuna kuna kokonto akan abin da kuke so ku lika masa na cewa ba haka din bane innakum la fi qawlin muhtalif yu'faku anhu man ufi. Allah madaukakin sarki ya ce to cikin sakamako da yake yi shine duk wanda wato ya ibin gaskiya to za a karkatar da zuciyar shi daga ba da gaskiya da alkur'anin nan yu'faku ay yusrafu za a kawar da shi za a ɗauke kansa daga imani da ma alkur'ani sai Allah ya qutilan sarwasun Allah ya la'anci waɗanda suke masu kirdado masu kwatanta abu su ɗauka cewa haka ne alhalin ba haka ba ne duk da yake masu tafsiri suna fassara wannan cewa kutilal suna ai alkazzabuna maƙaryata eh kirdado din shi yake kawo ƙarya abinda baka da tabbaci a kai bai kamata ka faɗa ba don haka Allah ya ce Allah ya la'ance su masu kintatowa su dinga kwatanta zance Allah ce ai karya ne mutum ne ya koya masa ai abu kaza kaza ne duk wannan wato abin nan ne suna kokwanto ne suna kirdado ne su kwatanta akan abin da ba sani ba to Allah ya ce Allah ya la'ance su masu yin haka wanda suke kokwanto sai Allah ya bayya ma mana su suwaye sai Allah ya ce allazina hum fi ghamratin sahun su ne wanda suka nitse suka tsunduma cikin wato gafala da rafkana da duk abin da za a zo musu da shi ba sa iya gane shi da haka sun nitse cikin kafirci da kokwanto da rafsana gaba ɗaya da haka su gafilai ne daga cikin abin da suke yi na bata ɗin da suka nitse a ciki ya tsaluna ayyana yau za su dinga tambaya suna cewa wai yaushe ne wannan ranar da za a yi sakamakon nan wace rana ce za a yi kamar yadda Allah ya faɗa wasu ayoyi za su ce ya kuluna mata hadal wa'du in kuntum sadiqin wa yasta'jilunaka bil azab sai a kawo mana azabar in gaskiya ne to Allah madaukakin sarki ya ce yas'aluna za su dinga tambaya amma tambayar ba ta neman sani ba ce tambaya ce ta karyatawa a to inda gaske ne yaushe ne ranar haka tambaya ce ta karyatawa la yake yas'aluna ayyana yawmuddin sai Allah ya ce wannan rana yawmahum alan nari yuftanuna rana ce da za a azabtar da su a cikin wuta za a bujiro musu da wuta sannan kuma a musu azaba da ita a kone su da ita kuma in sun kai wannan hali ana cikin kona sun ba za a kyale su haka kawai ba za a dinga bin su da magana mara daɗi mala'iku za su dinga ce musu zo ko ta ku ɗanɗana abin da kuke ji na azaba wannan alfitna ana abin da ake nufi azaba ai doko fitnatakum shine doko hariqakum wannan ƙunar ku ɗanɗana ku ji da abin da kuke faɗa cewa ƙarya ne yau gashi kun same su hada allazi kuntum bihi tasta'jiluna ai wannan shine abin da kuke so a muku gaggawa gashi ya same su. kuma Allah ai ba zai amsa muku da wannan gaggawar da suke yi ba Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azab dama suna ma tambaya ta gaggawa a gaggauta yi musu azaba Allah ya ce wa la ajalun musamman taja'ahumul azab in ba dan akwai wani lokaci da Allah ya iyakance na wannan azabar za ta zo ba to da suna tambaya Allah zai musu to amma Allah ya ba da wani lokaci kuma Allah madaukakin sarki ya yi jin kai ga ita wannan al'ummar musamman al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah ba zai mata azaba a take ba kuma dama ce Allah yake bayarwa ko mai tuba zai tuba ai suna cewa in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina ijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim haka ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so Abu Jahl to in dai abin nan da kake faɗa gaskiya ne to a mana ruwan duwatsu ko kuma a zo da azabar da kake faɗa sai Allah ya bada uzurinsa ma annabin sai yace wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim ai Allah ba zai taba musu azaba ba alhalin kana raye a cikin su domin kai rahama ne haka Allah ba zai yi azaba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azaba ta ganganewa yana cikin su Allah ya mushi wannan girmamawa haka Allah ba zai musu wannan azabar shi yasa na Umar radiyallahu anhu yake cewa wato wannan al'umma tana da wasu makarai guda biyu ko abubuwa na saman musu da aminci guda biyu Ya ce na farko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matukar yana cikin su Allah ba zai musu wannan azabar ce abu na biyu shine istighfari da Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'adibahum wa hum yastaghfiruna matukar suna neman gafara Allah to Allah ba zai musu wannan azabar yasa an za a yi ambaliya sai ka je a wani yanki aka yi na duniya ba duka duniya ba in za a yi wata annoba sai ka ji wani yanki ne wata yankin ba san ana yi ba yanzu ya rabon ku da corona har yanzu wasu an sake kulle su an kargane su an sa musu dokoki an sake kulle su abubuwa na asali haka ba za a zo abin ya shafe kowa da kowa ba ko a yi wata yunwa ka ga ta shafa duka duniya gaba ɗaya Allah ba zai wannan ba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya roƙi Allah cewa kada Allah ya kama al'ummarsa da irin wannan azaba mai mamayewa mai gangamewa kuma Allah ya amsa masa da haka aminci ne guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tafi saura kofa guda ɗaya wannan kuma sai lokacin da Allah ya so ya rufe kofar tuba shine istighfari dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa wannan azabar da kuke gaggawa gaggawar ta kuke cewa a kawo muku ita to ita ce yanzu ta zo ta same ku to bayan Allah ya bayyana halin waɗannan kafirai kuma shi alkur'ani haka Allah yake in ya bada gargaɗi ya tsoratar ya ambaci halin waɗanda suke ba na kwarai ba sai kuma a karkato da akalar zuwa ga jan hankalin waɗanda suke na kwarai su kuma mai sakamakon su don a san cewa bangarori ne guda biyu fariƙan hada wa fariƙan haƙa alaihi musalala fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sahih ya lace innal muttaqina lallai masu tsoron Allah madaukakin sarki wanda suka sanya tsoron Allah shine tufafinsu dan Allah ya ce wa libasu taqwa tufafi na tsoronsa tsoron Allah madaukakin sarki shine abin da Allah ya ce ayi ka kai kai shi gwargwadon iko abin da Allah ya ce ka bari ka bari wannan shine tsoron Allah to Allah ya ce innal muttaqina lallai su al muttaquna din fi jannatin wa uyun Allah ya musu wato rahama ya sanya su cikin wato wasu lambuna cikin gidan aljanna wa uyun da kuma idanuwa ruwa da za su dinga sha daga ciki akibina ma atahum rabbuhum kuma su din suna wato aiki ne da abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta musu abin da ya zo musu daga Allah madaukakin sarki suna karba shi akibina abin da Allah yake su yi a littafi Allah ya wajabta musu sallah suna salloli Allah ya wajabta musu azumi suna yi Allah ya daura musu cewa wanda ya sami iko ya je aikin haji suna yi wanda dukiyar shi ta kai ya fitar da zakka suna cirewa shine atidina ma atahum rabbu shine kamar yadda Allah ya ce wa ma atakum rasulu faquduhu shine atidina ma atakum abinda manzo ya zo muku da shi ku karba ma'ana abin da ya umarce ku da shi ku aikata to nan ma Allah ya ce atidina ma atahum rabbu abinda Allah ya basu na umarni na dokoki suna karɓa su yi aiki da shi wannan su ne almuttaqun Allah ya ce to yayyabo a gare su innahum kanu qabla zalika muslimina lallai su din nan gabanin su zo su shiga cikin wannan aljanna ɗin da wannan rahama ɗin sun kasance muhsinuna masu kyautatawa ne menene kyautatawar da suke yi dan mu yanzu mu ma kan mu hukunci mu ji muna cikin muhsinun din ko ba ma cikin su Allah yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjauna wannan ita ce sifar ta farko cewa sun zamanto lokacin da suke rayuwar duniya bacci kaɗan suke yi ma'ana mafi yawancin lokutan su na daren sallah suke yi to wannan wace sallah ake nufi ana nufin sallar tahajjud ne ko kuma sallar dare wasu suka ce eh sallar tahajjud ake nufi ma'ana suna kashe daransu cikin yin sallah tsayuwa da sallah wasu kuma sun fassara da cewa a'a su ne wanda suka kasance suna yin sallar magariba da daddare sannan kuma suna jira har sai sun yi sallar isha domin duk wanda ya yi sallah kuma ya zauna yana jiran lokacin ɗaya sallar ya shiga don ya samu ya yi wannan sallar to ana rubuta mishi ladan shi bai yanke ba kuma duk wanda ya yi sallar isha tare da liman to wannan kamar ya yi sallar dukkan daren ne gaba daya sai dai kawai wanda suke da tahajjudi sun fi waɗanda suka takaita akan sallar farilla domin su sun yi ƙari akan abin da Allah ya ɗaura musu da haka kano ƙalilan minan laili ma ya kuma wannan ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato wanda Abdullahi ibn Salam ya ba da labari yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo Madina shi bai musulunta ba ba yahude ne sai ce mutane sai suka yi wato taro taron jama'a aka je ya ga ana ta zuwa wajensa ya ce ni ina cikin wanda suka je din amma ni na je ne na tabbatar cewa shi waye shi wannan annabin ne ko ba shi bane yace da na ga fuskarsa ina ganin fuskar sai na tabbatar da cewa ba fuskar makaryaci ba ne haka ya faɗa tun da musulunta ba ya ce to farkon abin da na ji ya faɗa daga maganganunsa ya ce ya ayyo Hannas ya ku mutane af'imu tsa'am ku ciyar da abinci wasilul arham ku sadar da zumunci wa afshu salam ku yada sallama a tsakaninku wa sallu bil laili wan nasu niyam ku yi sallah cikin dare mutane suna bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci to kaga sallar dare tana da wannan alkhairi din wanda ya tsare ta zai samu babban sakamako shine Allah yake cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila cewa lallai wannan mai motsarwa ta cikin dare ita ce sallar dare nashi'atal layli Allah ya hiya ashaddu waqa'an ita ce tafi wato tabbatarwa abinda malamai suka fassara cewa duk wanda ya dore mai yin sallar dare sai Allah ya tabbatar da zancensa ya zamanto ba mai karya ba ne wa aqwa muqila zai dinga faɗan magana mai kyau kuma zai zama mai tabbaci ne da baya girgizawa cikin imani in dai mutum ya kiyaye da haka yanzu an yi ramadan ana ta yawan sallar dare to kar ta kaita a ramadan domin Allah ba na ramadan ne kawai har bayan ramadan ma kana da damar ka ci gaba da nafilfilin nan ko da raka'a biyu ne ka ɗore kana yi wannan alkhairi ne a gare ka da haka Allah madaukakin sarki yayi yabo a gare su da wannan abin da suke kano qalilan min al-layli ma yahja'una abu na biyu Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfiruna lokacin da dare kuma ya kai ƙarshe dab da hudowar alfijir suna shagantuwa da yin istighfari shine alashar ashar ya zake cewa sahur ai lokacin sahur ai bi sahar ne ai karshen dare kafin wuzo alfijir shi yasa malamai har yanzu suke karantar da mutane cewa in ka tashi sahur din nan kar ka ɗauka ka tashi ka ci abinci ne in ka kare cin abincin ka kafin alfijir ya fito to ka shigaltu da istighfari ko karatun alkur'ani ko tasbihi ko wani abu domin shine almuttaqin suke Allah ya ce wa bil azhari hum yastaghfiruna masu neman gafara Allah ne a irin wannan lokaci na ƙarshen dare sai Allah ya faɗa siffarsa ta uku wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum cewa kuma a cikin dukiyoyinsu akwai wani kaso wanda suke cire shi ga mai tambaya mutumin da zai tashi ba yi da abu ya zo ya tambaya to a cikin dukiyar da suke da ita sukan cire wani kaso da duk wanda ya zo tambaya a wannan kasan suke bashi don haka kaga ba wai ana nufin ciyarwa sai masu kuɗi ba kenan kaga wannan dai suna sallar dare suna istighfari kuma ba a bar su wajen ciyarwa ba don haka cikin dukiyarsu akwai wani kaso da suka cire shi lissa'ili ga wanda yake mai tambaya wal ma'ruf da wanda yake ba shi da shi shine al duk da yake maganganu sun yawaita na magabata akan waye al ɗin din nan kowa ne zai zo ce shi mahrum ne Abdullahi dan Abbas yake cewa shi ne mutumin da bai da kaso a cikin abin da ake rabawa a musulunci na ganima an yi rahon bai samu komai ba kuma bai da wata sana'a bai da sana'a kuma bai samu rabo ba don haka shi ba a bashi dukiya a baitul mal kuma shi ba yi da wata sana'a da ya iya ta sannan kuma ba yi da hanyar da yake cin abinci yana da kyau mu dinga kulawa da wannan gaba sosai in ka ga mutum yana cikin rashi ko talauci ba mutuwar zuciya ba ne wasu wani ba yi da yanda zai yi wani ba shi da jarin da zai iya nema nema ya yi wannan sana'a wani bai san sana'ar da zai yi ba wani yanzu zai je ko da ko ne zai je za a ce ai ba shi da uniform din dakon shi ba ya cikin su yana so fa ya da kanshi in ya je in tashar ne in kasuwa ne zai a ce ai shi ba a mishi rijista ba da haka in kai ba dan kasuwar bane ba za ka dauka a kasuwan ba ka je kana kokarin tsare mutuncin ka to kaga wannan ya zama maharo ai bai da shi ya fita ya nema din babu don haka ba kowa ba ne za a ce kasanin da ya ya tashi ya abin da zai tsara kansa akwai waɗanda suna fita tun safar har yamma abin da za su tsare kansu suke nema amma babu babu shi saboda haka wannan shine maharum nana aisha an anha take cewa shine wato mutumin da ya yi ƙoƙarin neman abin da zai samu don ya tsare kansa ya rasa babu shi yanzu mutane nawa ke fita ba su da abin da za su tsare iyalinsu suna da yawa ne mutum zai fita din zai fita ya je nema din ne kuma ya dawo babu suna nan da yawa wani daga cikin magabata kuma har yake cewa shine mutumin da yana da dukiya amma duk abin da ya shiga hannun shi sai ya lalace ma'ana baya ba iya rike abu duk abin da ya samu ko da na juyawan ne sai abin ya taɓarɓare ya lalace to wannan shine al-mahrum haka Allah ya rubuta masa kuma haka zaka samu wani a cikin mutane haka ne ɗan ƴan uwansa sun fi kowa wadata a duniya zaka samu shi yana cikin rashi kuma duk abin da aka bashi ba zai iya juya shi ba zai ƙari to haka wannan shine mahrum in ji wannan daga cikin magabata abu ba yake cewa wato wani ambaliya ya zo sai ya tafi da dukiyar wani mutum gaba ɗaya abin da ya tara amma ba da aka yi ruwa ya ta tafiya da abin da wasu suka shuka sai ce wannan shi ake nufi da maharum kaga da sai abin da ake nufi da maharum ba mutum bane da yake zaune a gidan gidansa yake arzikin shi na sama sun fita sun nema din amma babu haka na abdullahi dan abbas ya sake faɗa da shi da wasu daga cikin magabata suka ce al-maharum shine mutumin da wato ya fita din amma babu ya fita neman amma bai samu ba wannan shine maharum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa miskini ba shine wanda yake bin mutane a bashi goma da ashirin wannan ba miskin bane ko a bashi loma ya ce ta wannan ba miskini bane yace shi miskinin nan da kake ganin sa inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan mu san waye miskini shine maharum din shi dai ba da abin da zai wadata shi kuma sannan mutane ba su ma san yana cikin wannan halin ba shi kuma ba zai fito ya faɗa ba yanzu za ka gan shi ya buga rigarsa ya mata sati ya sa hular shi ya fito ba komai a aljihunsa wani ma zai iya tare shi ce ba shi wani abu ba komai a cikin aljihunsa kuma bai bar komai a gidansa ba amma dai ana'a shine wadatar zuci ta hana shi je tambaya kuma kai da ya fito ya ka ganshi a wannan halin ba za ka taba kawa tunanin ka cewa wani bayi da shi ba shine yahtabuhum jahilu agniya amina taaffufi ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa tambaya ba sa taba tambaya da haka in irin tunaninka ya kai cewa ka wani kana da wani abu Wani bari na bashi wani abu ka bashi ka gani ko zai ki karba mana an ka bashi ka ga ya karba ka san babu din amma shi ba zai tambaye ka ba kuma ba za ka gane a kamanninsa cewa yana da shi ba ban za ka ɗauka cewa ne wadata ne to wannan ne a cikin dukiyarsu suna ciran kaso saboda bai wa irin waɗannan mutane ne wa fi amwalihim haqqun lis wal mahrum to waɗannan su ne waɗanda suke almuttaqin sai Allah ya ce wa fil ardi ayatun lil mu'minina kuma a ƙasa din nan da muke rayuwa a kanta doron ƙasa din nan akwai ayoyi da yawa alamomi masu yawan gaske da suke nuna ikon Allah maɗaukakin sarki amma ga waɗanda suke masu hankali ne masu lura ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa fi anfusikum a jikunan ma idan kuka duba da halittunku afala nuna ba ku gani ne yanzu ka kalli jikinka yanda kake ai kai baka yi ka tsara jikinka yanda kake so ba ko za ka tashi da lafiya ka ini ba lafiya za ka fita da idanka ka dawo ba ido za ka tafi da kafarka ka dawo an harbi kafarka ko an yanke ta saboda haka ka kalli jikinka in ba wannan ba ma ka kalli yadda halittar jikin ɗan adam yake in an tsaya ana ma fashin bakin yanda ake samun haske ido yake ɗauko haske har ya haska cikin ido ya bashi flash kamar yadda kyamara take fitar da wannan flash din ya ɗauko hoto ya baka shi ne har kake ganin gabanka sai ka tsaya kana mamaki ya aka yi haka kagan kamar yadda kake kunna fitilan nan sai a jawo wutar ta fito daga waya ta zo nan ta da haske haka ido yake za a ce ma ido akwai wasu jijiyoyi a cikin shi sun fi wajen guda dubu ashirin dan idan nan da kake gani suna nan kowace da aikinta da wata guda ɗaya a ciki ta katse to shikenan sai a samu matsala ko ba a za a gyara ta ba ba isa a gyara ta ba in ta katse ta katse nan. to waye yayi wannan Allah ne ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ba za ku dinga kallon jikinku ba kuna gane cewa lallai akwai wanda ya halicce ku ka duba yadda kake cin abinci a je a sarrafa abincin a cikin cikinka wanda zai amfani a jikinka ya yi amfani ya bi jikinka mara kyau kuma ya fita wanda zai amfani ka a jiki ya shiga cikin jikin ka gama cin abinci sai a ɗan ɗiga daga cikin maɗaciya abincin na shiga ciki sai sai ta ɗan ɗiga a kai sai ta narka shi sai ya narke sai ya zama wani abu da zai yi yawo ya koma ya shiga inda ya kamata ya shiga a jikinka. wannan system ɗin wa yake gudanar da shi a in ka kalla kawai ka san cewa akwai wani ikon Allah a jikinka fa kenan ka duba yadda ake ma mafita yadda ruwan da ya shiga jikinka da zafi da abin da ba ka bukatar shi zai zo ya fita a matsayin fitsari bawa ya fita kuma ka samu hutu da in bai fita ba baka da hutu in bai fita ba baka da hutu kamar mota ce ka tuka ta ka tuka ta ka tuka ta wani lokacin sai a ce man ya ya kone ya yi baki sai an cire an sa wani to haka jikin mutum yake to sai ka sanni mutum ka cewa ba wanda ya halicce shi ai wannan wautar ta kai wauta haka kawai mutum ya yi kansa da irin wannan tsari ka duba abubuwa da suke fita daga cikin ido da hanci da kuma baki wannan wani malami ya ji kawo wannan hikimar ya ce me yasa ruwan da yake fita daga ido na hawa yake da gishiri gishiri me yasa yawo ba da wannan gishiri me yasa majina take da wani abu kamar ɗanɗanan zaki zaki duk daga jiki suke fita amma ya wannan kowanne da nashi ɗanɗanan me yasa kunne abin da yake fita daga cikin shi ɗaci ne shi kuma ai shi ba gishiri ba ne an ta taɓa abin da yake fita kun na ɗaci ne haka kuma duk abubuwa ne da suke fita daga cikin ɗan adam to sai a ce duk wannan abin haka kawai yake gudana da kansa ba haka kawai ba da kake ganin kunnan nan ba wani ƙwaro da zai shiga kunnan ka ya kure har cikin kunnan sai ya fito in ya ci gaba da tafiya zai mutu a ciki saboda akwai abubuwan da za su hana shi mutu akwai wasu abubuwa cikin kunnan da kadai sun isa su kashe shi shi yasa da ya fita ko da ya shiga koya ne zai zai fita ko ka kyale shi zai mutu a ciki kuma zai fita saboda haka Allah makaukakin sarki yana da dalilin da yasa ya halittan dan adam laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tabarakallahu ahsanul khaliqin kuma yayi dan adam a tsaye yake tafiya ba a kwance ba wasu dabbobin suke tafiya a kwance wasu a rigingine wasu da ciki amma kai kake tafiya da kafafi kuma kai gudu haka wannan duka Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun yanzu ba za ku lura da halittan kanku ba ku gane cewa akwai wanda ya halice ku shi yasa katada magabata ba su yane mana komai ba katada tabi'i ne yana cewa man tafakkara fi khalqi nafsihi duk wanda yayi tunani a cikin halittar kansa arafa annahu innama khuliqa zai tabbatar da cewa an halice shi waliyinat mafatihu lil ibadati kuma gabansa an sa su ne don su bauta ma Allah duk wanda ya lura da halittar kanka ka zauna kanka kama kanka kallo kai nazari za ka san cewa kai dinnan halittar ka yi, kuma akwai abin da sa aka halice ka to sai Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa yake cewa fa wa rabbis wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah yace arzikin ku yana cikin sama da kuma abinda ake muku alkawarin sa abin yake da arzikin ku na cikin sama ba wai sama za ka je a bude ma tasta ka ɗebo kuɗi ba ko abinda malamai suka fassara cewa ai akwai ruwa a sama shine arzikin ku yau inda a ce ba ruwa ba wani abin da za a samu na rayuwa a duniya duk wani mai arziki ya ganin arziki ba kamfanin siminti ba ne ya kai hekta dari biyar sosai da ruwa za a cika a fafa in ba ruwan nan wallahi ba zai aiki ba babu shine wa fi sama ilisukun arzikin ku na cikin sama in Allah ya rike ruwan ba abin da zai motsa ba abin da zai motsa ko kamfanin taki ne da kai dole sai an hada da ruwa a fafa duk abin da kake tunani zai hada da ruwa ai shine Allah ya ce wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy ai duk wani abu mun sa rayuwa a cikin sa amma ta dalilin ruwa yanzu an shiga wahalar ruwa kake ganin mutane saboda haka ruwa rayuwa ne kuma ruwa arziki ne na bayi da haka duk wani arziki da za ka samu a duniya daga ruwa ne ruwa ne mafarinsa ruwan bai sauka ba za a samu arzikin ba yanzu mai ba sai an tona ruwa ke ɗebo shi ba ko inda suke da sahara sai an tafi can ƙasa kuma an wuce ruwa a je inda za a ɗebo mai saboda haka Allah ya ce wa fi su kuma arzikin ku na sama ma'ana ruwa da Allah yake saukarwa shine arzikin mu abin da za a ci sai ruwa ya sauka abin ya tsiro abin da za a sha sai ruwa ya sauka Eh, tekuna da kuma ƙorami su iya tara shi a dinga sha ana amfani da shi yanzu da za a yi shekara ɗaya ba a yi ruwa a duniya ba da kowa ya mutu kowa inda za a samu da ruwa eh, masu ilimin kimiyya za su ce ma sun san kwantin na ruwa sun san sinadiran da suke cikin ruwa shine H2O ko za ce hydro oxide shine abin da to a nemo shi a haɗa ruwa da shi babu ba da za a haɗa shi a haɗa ruwa da shi in haka ne masu kamfanin fiye wata duk sai su je su tomo wannan hydro oxide din sai su dinga amfani da shi suna yin ruwa amma ruwan dai da Allah ya saukar shine za a je a ɗiba a sake a sake dawo muku da shi ku siya haka ka gane gidan fiye wata ma arzikin shi na sama eh, in Allah bai sauke ruwan ba ba inda zai da wannan aiki babu saboda haka Allah ya ce wa fi sama'i rizqukum arzikin ku na sama wannan nan kar mutum ya zauna ya ce ai arziki na na sama zai sauko ya sami ni da ruwan sama ake nufi wa ma zuna da abin da ake muku alƙawarin sa na aljanna shi ma cikin sama ne kenan aljanna a sama take ba wai nan duniya ba ne. shi yasa da aka tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyan nan da aka yi da shi ta mi'raji Allah ya nuna masa aljanna ya nuna masa wuta haka aljanna cikin sama ne cikin wato eh, mulkin Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki ya ce fawa rabbi sama'i wal ardi Allah ne da kanshi yake rantsuwa ya ce Allah yana rantsuwa da mahalicin sammai da kasai innahu la haqqun lallai wannan alƙawari gaskiya ne ko kuma wannan alƙur'ani gaskiya ne ko kuma wannan manzo da ya zo muku gaskiya ne mitla ma annakum tamsikuna kaman yanda kuke magana wannan al'amari gaskiya ne babu babu kokwanto alkiyaman nan sai ta auku to daga nan sai Allah maɗaukacin sarki ya fara ba mu labarin annabawansa kuma kamar yadda ya gabata a waccan surar da ta shuɗe Allah ya ba mu labarin yadda al'ummomi suka wuce da annabawansu da kuma abin da ya gudana tsakaninsu to a nan Allah ya buɗe da kissa ta annabi annabi Ibrahim alaihi wanda shine abul anbiya shine uban annabawa abin nufi uban annabawa annaba adam uban halitta ne gaba daya shi annabi ibrahim uban annabawa ne domin duk annabin da ya zo daga bayansa har zuwa tashin alkiyama daga cikin gidansa ne haka duk wata annabawa da suka zo bayan annabi ibrahim ƴaƴansa ne da jikokinsa tun daga isma'il zuwa ishaq zuwa yaqub zuwa yusuf zuwa musa zuwa dawud sulaiman duka wannan zuriya annabi ibrahim duk gidansa ne da haka Allah ya ba mu labarin annabi ibrahima da kuma irin wani abu da ya ba da misali da shi wanda siffa ce daga cikin siffa ta almuttaqin din da aka ambata a baya yanzu mun koma muka ga siffar muttaqin muna cikin su muna yin sallah cikin dare muna yanke wani kaso na cikin dukiyarmu da zamu bayar da shi sannan muna istighfari cikin dare sannan muna kallon ayoyin Allah maɗaukakin sarki mu dinga tunani a kansu to wanda muna yin wannan abubuwan mun shiga cikin muttaqin Allah ya sanya mu a cikin su هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم يسرون فراغ إلى أهله فجاء بجيش سليم فقرره إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صبرة فسكت وجهها وقالت وقالت عجوز عبيد قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم to Allah madaukakin sarki yake ga manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hal ataka hadithu dhaifi ibrahim al-mukramina shin labarin bakin nan na ibrahima waɗanda suke wato masu girma ababen girmamawa bai zo maka bane lokacin da suka zo wajen annabi ibrahim annabi Ibrahim alayhi salam a lokacin da yake rayuwa ba mutane da yawa a duniya ba kamar yanzu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabi ibrahima shine farkon wanda ya ya karbu baki ma'ana wanda ya karbi baki ya darajanta su shi a gidansa ma yayi hanyoyi daban-daban ta yanda duk inda ka zo zai kawo ka zuwa gidan shi shine awwalu man qara bayfa ibrahim farkon wanda ya ba da wato wannan kyautatawa da ake ta bako domin bakon ya zo wajenta yana da haƙƙin kwana uku ka ba shi wannan girmamawan ka ba shi abin da kake ce a gidanka ka zauna da shi ka sake da shi har tsawon kwana uku in ya wuce kwana uku kuma shi kenan ya zama ba bako ba sai ka nuna mishi hanyar kasuwa to akan makan dawo yaushe za a koma ba kora da hali ba ne wannan musulunci ne ya ko wani zai ta yana koransa ne kwana uku ne a duk wanda ya wuce kwana uku ya shiga cikin budget ɗinka kuma yi <laughs> musamman a irin wannan zamani. ko da kaga ana baki amma yanzu kwan ma ba zai zo ba gara mutanen ƙauye har yanzu wannan halin na cikin su su ma ɗin wasu in ka je ɗin da me ka zo <laughs> Allah ya samu dace Allah ya ce khalu alaihi Baƙi ne bai taba ganin su ba bai san su ba suka shigo masa faqalu sai suka ce mishi salama aminci ya tabbata a kanka ƙada shi kuma sai ya ce musu salamun su kamar sun ce amincin sun takaita shi sai shi kuma ya ce aminci mai yawa yana gare ku shine salamun dan ya yi ta nakira ya nufin duk wani aminci yana kanku amma sai ce kaumun munkarun wasu ce ya faɗa haka a zuciyarsa ne wasu kuma suka ce a'a ya faɗa ne suna ji ya ce waɗannan mutanen baƙi ne ma'ana ban san su ba ban taɓa ganin su ba amma duk da haka wannan bai hana ya musu hidimar da ake ta baki ba shine farada ila ahlihi sai ya garzaya wajen iyalansa fa ja'a bi idnin sami sai ya zo da dan maraki ya gasa shi ya kawo musu ka gaya mun wanda zai ma baki haka ijil aka ce an ce ijil dan maraki ne har ya shiga ya je ya yanke shi aka gyara aka yi komai ya kawo musu ya ajiye wani ba wani waje za ka je babunta ma wannan ba a san ka ba dan bai san su ba ya ce mun munkarun mutane ne baki bai san su ba amma duk da haka bai hana ya ba su wannan haƙƙin ba fa qarrabahu ilayhim kuma bayan ya kawo din yaga sun zauna shiru sai ya tura musu gaban su sai yana motsa musu da shi haka kaga wani ne ya kawo sai yana jiran anya bakin nan bari na gwada suna za su ci gobe za su ci ba da suka ce sun ɗiba na dawo da shi gida shi qarrabahu ilayhim bai ma taba ba sai ya tura musu da ya ga ba sa tabawa sai me yasa ba za ku ci ba afala ta akuni ku ci mana me yasa ba ku ci su dai suka samu shi ido suna kallon shi ashe mala'iku ne mala'iku ba sa cin abinci ba sa shan abin sha ba sa bacci ba sa gajiya ba sa kuma saban Allah da haka ba sa cin abinci bai gane mala'iku bane shi yasa ana magana ana cewa ba wanda ya san gaibi sai Allah gaskiya ne annabi Ibrahim gashi ya gansa ba bai san mala'iku bane dan bai san gaibi ba to a lokacin Allah yake fa aujata minhum khifa sai wani tsoro ya fara shigansa kai ne mutane suka zo gidanka aka yi sallama da kai sai da ka fito ka buɗe musu falo suka shigo suka zauna duk ka kalle suka ga ka san su ba kuma suka tsaya suka kura ma ido ka je ka kawo abinci da yaranka da komai aka zuba musu kaga ba wanda ya taba sun yi shiru ba su ce komai ba kaga za ka fara jin wani abu da haka annabi ibrahim sai ya fara jin tsoro to da suka fahimci cewa fuskar shi ta nuna alamar tsoro domin labarin zuciya ana tambayan fuska ne sun gane a fuskar shi cewa ya tsorata kalu sai suka ce la ta kada ka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin ali a wata ayar Allah yake inna ursinna an aiko mu an sun gaya masa cewa sun malaiku sai suka mishi albishir bi gulamin alim da wanda yake wato sananne mai sani da Allah zai ba shi sani ne annabi ishaq ake ne annabi ibrahim Allah ya jarabe shi ya kai sama da shekara tamanin bai aihu ba Shi ne ma har matarsa lokacin da aka bashi aka bata aka ba aka shi ba ta kyautar wata kuyanga hajara take cewa to annabi ibrahim tunda ni da kai mun dade ba mu aihu ba ga wannan baiwa ta iya yiwuwa ita tana da rabo amma babu mata irin na annabi ibrahim ne ta ce ta yi wannan in ka aure ta tunda baiwa ce ka aure ta ko za ku samu rabo da ita sai kuma ya aure ta yana aurenta kuwa sai aka samu annabi ismail kuma suna baitul maqdis tare da shi da ita da baiwar da ita wannan da ta ce a yi aure to dan adam zuciyar shi takan canja ana zaune ana zaune ta ga yaron nan ya dan fara tasowa ya rarrafa ya yi nan uwar ta ɗauke shi sai wannan kishin kuma ya fara kama ta sai ta ji ita kuma kaman ba ta da ta sai ta ce ban san ganin ta da haka sai Allah da kanshi ya umarci annabi Ibrahim ya ɗauki wannan ɗa da uwarsa ya kai su cikin duwatsun makka shine annabi Ismail shine kisar hajara sai ya kai su wannan wajen ya ajiye su to bayan ya dawo ne sun daɗe da ita sai wannan al'amari ya faru sai mala'ikun suka zo masa sai suka ce muna ma albishir da ɗa daga Allah maɗaukakin sarki matan nan tana shigowa fa'akbalat imra'atu sai tana jin maganar da suke yi da ta ji an yi maganar aihuwa sai ta shigo da gudu a san macen da bata aihu ba tana son aihuwa tana ji an yi maganar zai aihu sai ta shigo da gudu tana ana albishir tana wato mamaki tana shafa fuskarta tana cewa to wannan tsohon yanzu zai aihu tana mamakin annabi ibrahim sai cewa yanzu wannan tsohon zai aihu a wata ayar cikin suratul hud ya gabata Allah madaukakin sarki ya bada labarin abin da take cewa kalat a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha ta ce yanzu na aihu alhalin ni ga shi na tsufa ga wannan shi ma ya tsufa ta ce na haza da sha'un aji. wannan abin mamaki kuma dai abin mamaki ne an ce shekarar annabi ibrahim 120 shekarar ta casa'in kuma an ce za su aihu yanzu dan shekara 120 ya za ka gan shi masu tukunna <laughs> ko dan shekara 80 ne namiji ya yake duk wani abu na jikin shi ya riga ya sauka in ma sha'awa ce ta riga ta kare to amma yana shekara ɗari da ashirin tana da shekara casa'in shekara talatin tsakanin aka ce za su aiki. mala'ikun suka ce tsaro a ta'ajabina min amrillah kina mamakin al'amarin Allah ai rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlal bait ai rahamar Allah da albarkarsa ta sauka a wannan gida yasa aka ce Allah magana ta kare a daina wani kofanto an ce Allah ya yi abu ko Allah zai yi abu to ba abin kofanto ba ne shi yasa ka guji ranar da wani abu zai haɗa ka da wani ya ce na baka da Allah akwai tashin hankali don haka yi ta mamaki ƙalu suka ce ka za niki ƙalar rabbuki haka Allah ya faɗa mu mun zo muku da albishir kuma haka albishir ɗin ya faru ta ɗau cikin kuma ta haifa annabi ishaq to kaga hakuri da suka yi na tsawon lokacin nan Allah maɗaukacin sarki ya amsa musu don haka ko da mutum ya ga bai aihu ba bai tsammani bai cire tsammani da al'amarin Allah wani za ka gaba aihu ba sai a yi ta kai kawo a yi aure yanzu a kai wata tara ba a fara jin wani motsi ba yanzu nan wata tsohuwa ta zo ta ce anyawa na lafiya kuwa sai a fara shiga da fita ce ai ka je ka auro inda ba za a yi ba kuma babban rashin adalcin da ake sai a koma ana sukan macen ta iya yiwa an gama ta kuma shi ke na a zo a kai shi auren ta fita tana fita ta aihu shi kuma yana nan a karo masa wata shi kuma bai aihu ba kaga an zalunce ta haka in ka gaba a aihu ba a tsaya a bincika shi Allah madaukakin sarki yakan bayar yakan hana yakan iya sa namijin ne ya zama bai aihuwa yakan iya sa macance ta zama ba ta aihuwa yakan iya sa dukkan sun ba za su aihuwa wannan duk na Allah ne kuma mutum ba shi ya isa ya sa wannan ba Allah shine mai yin wannan lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima in an ce aqim wanda bai aihuwa ko kuma aqil kamar yadda annabi zakariya ya faɗa shi ma haka ya faru da shi shi kuma bayan annabi ibrahim sosai, annabi zakariya ya tsufa lokacin da imran matar imran ta aihu imran baya nan shine uban maryam lokacin da wato uwarta matar imran din ta aihu ya batta da ciki ta aihu ya ga yan nan ta taso alhamdulillahi tabarakallah cikin nutsuwa cikin tarbiyya cikin ladabi sai yayi kwaɗayin ɗa ya ga irin abin da Allah ya mata na girmamawa da karama shi ya mata tarbiyya yake kula da ita amma in ya shiga sai ya same ta da abubuwa na ban mamaki zai same ta da inabi da dabino da duk abin da babu shi zai samu a wajenta yace ya maryamu anna laki hada qalat wa min indillah tace daga Allah ne inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab hunalika da zakariya rabba a lokacin ne annabi zakariya ya ce kai ban tsufa ba bari na koma ga Allah ya sake komawa ga Allah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya Allah ni ma ka ban zuriya irin wannan innaka sami'ud du'a abin da ya addu'a kenan fanadatul malaika malaiku suka kira shi Allah ya amsa ma addu'a inna Allah yubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya Allah ya baka yaro kuma ya sami yaro bayan shekaru da haka ko an kai shekara nawa ne karka ce zaka rabu da ita wai ba ta aihuwa Kar kuma ki ce zaki rabu da shi wai baya aihuwa zaka iya zuwa Allah ya jarabe ki ko kuma ki je Allah ya jarabe ki yasa ba laifi bane a ba hanyoyi da ake bi na neman aihuwa din matukar hanyoyin nan sun tafi daidai da shari'a ai ana yin hanyoyi da yawa ko kuma ake abu da ake kiran shi IVF ta biya kuɗi mai yawa a je a ɗebo ruwan namijin a haɗa da na matar a je asibiti a yi aikin shi ma likitan wani ba Allah ya taba ce mun sun je da matar za a shiga aikin likitan ya ce to ya ce wallahi likita ya bashi mamaki ba musulmi ba ne kirista ne amma lokacin da za a shiga aikin ya ce to na ga kai musulmi ne amma ina so in tunatar da kai wani abu mun gama iyaka abin da muke duk abin da zai faru yanzu na Allah ne don haka a iya zuwa bai yiwu ba kuma karka ce mu ne muka kasa ya ce wallahi ba musulmi ba ne gaya ma haka shi ma ya gaya an yi ba dole ba ne a samu ba dole ba ne a samu shi arziki ne na Allah yana ba wanda ya yana kuma hana wanda ya so saboda haka annabi Ibrahim aka mishi albishir da wannan da suka ce kazalika qala rabbuki haka Allah ya faɗa da haka mu mun zo muku da albishir ne innahu huwal hakimul alim lallai Allah mai hikima ne kuma masani ne ya san me yake ya san da halinku ya san da abin da zai baku ya san kuma da zuwan mu ya san da abin da za ku faɗa duk Allah ya san wannan saboda haka wannan kyauta ce daga Allah madaukakin sarki kaga wannan kissa ce ta annabi Ibrahim wanda ta kunshi darussa masu yawa musamman yanda ya karɓi bakin nan yasa malamai da yawa suna cewa akwai wato na dubba da za mu iya ɗauka cikin kissar annabi Ibrahim na farko in ba ya zo ka karɓe shi fuska a saki. an ce shimfiɗar fuska ko ai ta fi abin da za a kawo ma amma da ya zo shi kenan sai kai fuska sai ka juya duk kama musamman yana cikin irin babban biranen nan kana zuwa abuja wajen dan wanka zai ce me ya kawo ka kana zuwa zai ce me ya kawo ya baka kira ni a waya ba shi ba a zuwa gidan shi ba ma wajen kauce baki ka je miki da damuwa wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulunci daga cikin sufofin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Khadija ta faɗa a kansa lokacin da ya fara ganin mala'ika Jibril ya zo ya ce shi yana ganin ya shiga tashin hankali zai halaka ta ce wallahi ba za ka halaka ba kuma wallahi Allah ba zai tozarta ka ba daga cikin abin da ta faɗa ta ce na ka taqrid bai kana karɓan bako kana girmama bako ashe girmama bako yana kama mutum alkhairi yana kama mutum yana kama mutum kariya daga Allah yana hana Allah ya tozarta bawa to amma sai ka ja wani gari sai ka ji an musu baki an ce ba sa son baki wannan ai abin takaici ne ko a ce mutanen waje kaza ba sa son baki ai duk mutumin da baya son baki gaskiya yayi asara ai ko da zai zo ma ya zo ma da alkhairi yanzu waɗannan ba baki bane me suka zo ma da annabi Ibrahim albishir da alkhairi alkhairin da har yanzu ana ganin sa shine mu da muke gani don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jika ne na annabi Ibrahim ashe da ba mishi wannan albishir din ba ai duk ba za mu samu wannan labarin ba saboda haka albishir ne kaga abu na farko karban baki abu na biyu ba bako abin da ya fi dacewa na abinci na girmamawa abu na uku in ka kawo karka kyale bako shi kadai ka zauna tare da shi ka zauna tare da shi bal in ya kama ma kai da kanshi ka kaɗi ba abincin ka bashi ko wani bawa Allah da muka je haka da kanshi yake bada abincin da kanshi yake bada abinci, ya ganka ya kasa zama ya kasa tsaye kuma wajen shi aka yi kuma yake bada abinci Ba ga irin wannan hali ne na tarban bako hali ne wanda yake mai kyau amma bako ya zo kwana biyu har bako ya ce ku je ku duba an kawo min abinci kuwa ta aika yara ku je ku tambaya ina abincin bako ba ga ga damuwa ke na yi har ya furta ya ce dama haƙƙin nasa musulunci ya bayar kwana uku ne a kwana uku nan kuma ba a ce ka ɗaura ma kanka abin da ya fi ka ba abin da kake ci a gidanka shi za ka bashi ka bashi abin da kake ci kar ka ɗaura ma kanka abin da ya fi nan dan kallifin lamu na nafsan illa wus'aha dan kar ka je ka hada da bashi da damuwa iyalanka fi ta jin ƙanshi ana ba bako abinci su ba taɓa ci ba na ka yi abin da za ka iya yi gwargwadon halinka haka nan zaunawa da magana da bako din domin bako in ya zo ai a cikin bakunta yake ba a sake yake ba haka in ba ka sake da shi ba shi ma ba zai sake ba kuma ka ga baka taba sanin menene alkhairin bako ba bako yana zuwa da alkhairi ne duk inda bako yana zuwa da alkhairi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suka je maka baki ne ko ba baki ba me suka je ma mutanen Madina da shi alkhairi ko ba alkhairi ba alkhairi zuwan su da suka yi sai ya zama garin shi kenan alkhairi yaya da haka duk inda za a ce ma bako ne to lallai ka bashi wannan haƙƙin nasa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ya girmama baƙonsa kenan Allah yayi annabinsa yayi kuma ya gaya mana kuma mun gani a cikin halin annabawansa saboda haka wannan kissa ta annabi Ibrahim an fara ta ne amma za a karasa ta bayan sun gama wannan sakon sai ya ce to me ke tafa da ku kuma yanzu kun yi nawa na ji an gama da nawa yanzu amma me yake tafi da ku suka ce an aiko mu to isar an aiko su wajen wa aka aiko su shine Allah ya ce qala fa ma sabbukum ayyuhal mursaluna wannan Allah ya raya mu gobe sai mu ji karshen kissar da muka fata daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yace mana ina roƙo Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar mu ina roƙo Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu ya ba su lafiya matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin su waɗannan tashe-tashen hankula da fitintunu da ake fama da su muna roƙo Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah ya amintar da mu a cikin gidajen mu Allah ya amintar da mu a hanyoyinmu Allah maɗaukakin sarki ya amintar da mu duk inda za mu samu kanmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan kwanaki goma farko da ake dabda fita a cikinsu ibadun da muka yi a cikinsu Allah ya karɓa mana wanda za a shiga kuma ibadun da za mu yi a cikinsu Allah ya datar da mu mu yi abin da yake daidai ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin wanda ake yanta su a wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan addu'o'i da muke yi Allah ya sanya su ne addu'o'in da za a karba cikin alƙawari da Allah ya yi ma bayina masu azumi cewa suna da addu'ar da ake amsa musu muna roƙon Allah ya amsa mana wannan addu'o'i ba dan wato halin mu ba ba dan abin da muke aikatawa ba domin abin da muke aikatawa ne Allah sai dai ya yi fushi da mu haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dube mu da idan rahamarsa Allah madaukakin sarki ya yace mana zunuban mu Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya ji mu Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sanya aljanna makoman magabatan mu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu sauran wanda suke nan tare da mu Allah ya kare su da albarka iyaye da suke nan muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya da albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu da su lafiya masu gidaje su ma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya zaunar da su da iyalan su lafiya yara muna roƙo Allah madaukakin sarki ya musu kariya daga fitintunu na zamani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu jagoranci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tallafe su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ma'aikatan mu ya tsare mana su duk inda suke yan kasuwan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare su daga dukkan wani nau'i na kasuwanci na safan Allah muna maɗaukakin sarki ya albarkaci kasuwancin su hadina fi man هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من آليت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجيب دعوتنا يا رب العالمين اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين العالمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحن واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين